yadda da cewa mai girma gwamnan cikin jihar Kano Abba Kabir Yusuf sakon da nake so in isar a gare ka na farko dai kai musulmi ne kuma ka yadda da cewa akwai kaddara mai kyau akwai mara kyau kuma ka yi imani da cewa duk abin da ya same ka daga Allah ne sako na anan shine dan Allah dan annabi ka dauki wannan koyarwar ta addinin musulunci ta cewa duk abin da ya samu bawa daga shine tunin da zan maka anan shine a rayuwar duniya na farko a bar shi ma kai shekara hamsin a cikin rayuwar duniya a cikin shekara hamsin din da kai daga shekarar ka ta ɗaya a duniya kawowa yanzu ba tare da gwamnati ka yi ta ba gabaki ɗaya ne ka yi ta ne cikin hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala na cewar zaka kai wannan shekarun to don haka a wannan lokacin ma dan ka rasa ba abu bane ba da zaka tayarwa da kanka hankali dama ka san cewa Allah ne ya baka to idan ya so ba ma kujerar ka zai karɓa ba ka zai karɓa ga baki ɗaya da duk wani magoya bayan kwankwasiya kusan da cewa akwai kaddara mai kyau akwai mara kyau dan Allah dan annabi ya mai girma Abba Kabir Yusuf excellency gwamnan cikin jihar Kano dan Allah dan annabi kar ka bari wani rinjaye ko kuma wani abin da zai taɓa maka addinin ka ya tasiri tasiri a cikin zuciyarka kada ka kasa cinye jarabtar da Allah subhanahu wata'ala ya dora maka idan har ka kasance cewa kana cikin bacin rai na wasu awanni ko na wani kaza magana ta domin Allah kai fito na fito da ubangiji saboda shi ya baka ta yiwu wannan abin da ya maka gwaji imani ne a tattare da kai ta yiwu wannan abin da ya maka yana gwada karfin karfin addininka da kuma karfin runguma jarabta a duk yadda ta zo maka idan kai tawakali da shi Allah shi ne mai yi idan Allah ya yi hukunci cewa lalle lalle kai ne za ka karɓi gwamnan cikin jihar Kano ka san cewa Allah zai iya kashe abokin gabarka idan ya so idan Allah ya yi wancan abokan gaban namu lallai lallai su ne za su karɓi cikin jihar Kano Allah zai iya kashe mu baki ɗaya domin su to komai daga Allah ne idan an zalunce ka sai ya ce me ka ɗaga hannu ya kai bawa na ka kai kuka a gare ni idan har Allah in dai har ka yarda da cewa ni isasshe ne to tabbas zan nuna maka ni isasshe ne amma idan ka gaza rauni a gare ni baka kai gurinsa ba sannan kuma ka tabbatar da cewa kaza sai kaga abu ya cakuɗe maka sannan a matsayinka na wakilin talakawa wannan rigan mulki Allah ne yake bada ita ba bawansa ba ka kasance a koda yaushe cikin cikawa bayinka alkawari Allah subhanahu wata'ala ba zai taba barin zuciyar da take tsoron alkawari ta saba alkawari Allah ba zai barta ta wuri wulakanta ba dan Allah dan annabi wannan shine shawara ta a gare ka ka kasance cikin tawakali ba ma kai ba dukkan al'umma musulmi komai zai iya riskarsa abin da ya fi haka ma zai iya samun bawansa akwai babban tashin hankalin da za a ce matarka ta sunna ta faɗi ta mutu akwai babban tashin hankalin da ya wuce cewa 'ya'yanka sun mutu akwai babban tashin hankalin da cewa ka rasa iyayenka to menene kuma wannan kujerar gwamnati abin duniya kudusun fanna'un yau misali kana da tsayin rai za ka yi shekara ashirin a duniya dudu fa shekara takwas za ka yi akan wannan kujerar du shekara takwas za ka yi ta akai idan shekara takwas ta kare dole ka bar ta to sai ka ce wannan sauran shekara sha biyun da Allah ya ara maka za ka yi a duniya dole sai ka zama gwamna ba zai yiwu ba ko kuma ka ce sabida babu kujerar gwamna a tare da kai wannan shekara goma sha biyun ba za ka iya ta ba wannan kayi inkari kuma ka shiga cikin hurumin ubangiji to daga ranar da muka yadda cewa Allah shine ne yi daga ranar da muka yadda cewa a koyaushe zai iya hukuncinsa a gare mu to insha Allahu Allah ba zai taɓa barin ruhikan mu cikin bakin ciki ba Allah kuma ba zai taɓa wulakanta mu a duniya ba Allah ba zai taɓa tozarta mu a duniya ba yau kalubalen da muke shiga a cikin rayuwa muka rasa yadda zamu da rayuwa rashin tawakkali ne ga Allah subhanahu wata'ala rashin gaskace kaddararsa ce ta samu kyautar wannan masifa yanzu ina babban masifar da ta kai masifa Sabida duniya ka sayar da ɗan uwanka sabida duniya ka wulakanta waninka sabida duniya ka zaɓi duniya akan rayukan al'umma au kristan au musulmi ka zaɓi duniya a kansu wanda idan misali kwangila ka karɓe ta ba ka da yaƙinin cewa za ka ƙara sa gobanka da ita kuma ba ka riga ka yadda ka kai signing contract kafin goban kuma ka zo ka mutu me za ka cewa da Allah yanzu a duk wani musulmi idan aka ce ka ma yi aikin ladan ka yi komai dan wannan kurcin ɗakin da nake ciki a ce ranar lahira a cikin kabari Allah zai baka iya nan daɗi za ka ji a baka a daidai iya nan kawai kai ka ƙare a haka a barzahu kafin tashin iyama. daɗi za ka ji to amma fa ba zai yiwu ba Allah shine mai hukuncinsa ga gida ga bene ga motoci ga komai ga mulki ga kuɗi ga rayuwar duniya sai kuma aka samu akasi wannan ɗan zanen layin da murja za ta shiga nan za ka shiga wannan ɗan zanen layin da duk wani da talaka da mai kuɗi zai shiga kai ma cikin nan Allah subhanahu wata'ala yadda za ka shiga idan an tafi an barka fa 'Yan uwanka ne za su kai ka za a tafi za a baro ku a ciki shin ka yi imani cewa gurin nan a tsaftace yake ka imani cewa wannan gurin babu wani ƙwaro mai cutarwa ko babu wani abu a ajiye magana kwaro mai cutarwa toshewa fa za a yi duk wani motsin ka bai isa ya karɓo ka daga cikin wannan ba face ikon Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ta yaya kuma za ka tabe a rayuwar duniya cewar kullum a cikin zalunci kake na bayin Allah duk abinda da za ka kasance cewar Allah subhanahu wata'ala shi ya jarabce ka da yin wannan abin da izinin Allah subhanahu wata'ala za ka gama lafiya jan Allah jan annabi dukkan musulmi mumini ya kasance cikin barwa Allah subhanahu wata'ala komansa duk abin da ya same shi Allah ne aka akasin haka ma Allah ne ci da sha koshi da yunwa Allah ne Allah ka samu dace